Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An kama manya-manyan masu garkuwa da mutane. Ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da gani da fahimtar duk abin da ya faru. Ka san dan uwan shi gidansu akwai kuɗi. a wannan gaskiya ban sani ba. Ko ga abun nan din na rubuta ko ga statement din. Wannan ban sani ba. To sai aka yaya? To ni kaji inda kawai aka tsaya. Sai wata rana na dawo daga gidan wannan gidan yayanmu hmm. can sabon gida hmm. sai na haɗu da shi ammaron hmm. mashin ɗin shi ya yi faci sai ce to don allah in da miƙa shi gidan shi sai na ƙi da miƙa shi gidan shi to kaji yadda aka to nan na miƙa shi gidan shi to maganar sa ɗaukar shi baya aka yi shi maganar ɗaukar shi maganar gaskiya ba ni na ɗauke su na kai su gidan shi ba maganar gaskiya na inda yake kasar shi nan suka bi shi baya suka ga gidan shi kaji yanda aka suwaye suka bi shi to wannan ni dai gaskiyar lamari kai ka ba da labari ka gaya wa dan uwanka ko eh, to ai yanzu ma na maimaita abin da na gaya mashi to shi ke kai daga inda aka tsaya guda mm. eh. a lokacin da ka dauke shi ka kai shi gida ne shi wa shi amma ya faru a kofar gida babu abin da ya faru da ni da shi kuma ya yana fitowa aka hada da kai aka tafi tare da a ba ni bane ba ni bane ni ban ma je kwata kwata ya isa kai ka yi mana bayani yawwa ban je ma ka ji daga inda ya tsaya cewa kai sai nuna maka amma rufa za a samu kuɗi sauran bayani kai kai ka zo nan kai mana bayani tako a hankali yawwa kusa kam to yau kamar yadda hidi hmm. ya kai hidi ma hmm. bayan wannan sannan na san sai na san sai na gane gidan nashi shine he aka zo aka ɗauke shi shi ya nuna maka gidansa amma wannan hmm. a ba shi nuna min me ya faɗa maka ko da ya ce man dina eh, wajen sabon gida yake da zama wajen sabon gida yake kuma ka je can ka yi tambaya yau he na gane ka yi tambaya ka to kai kuma suwa ka gayyato hani kawai ba wanda ba wanda na abun gashi wannan ne ya sani kaga shi sani mm. shi ka gaya wa mm. ka ce to ka je ka ga gidan suwa ne mm. ko to a shirya yadda za a yi a zo a ɗauke shi ko yaya? to kai sani zo kai bayani kowa yana da rol ɗin da ya play to ɗan ƙara su to yi mana bayani eh, kamar yadda ya faɗi haka ne shi ya faɗa a ka gan su za ka kalla shi ya faɗa mana ya ce an samu wani wanda mai kuɗi wanda za a ɗauka hmm, in nemo wa'anda mutanen daji hmm. su zo su ɗauke shi za a samu kuɗi hmm. gare shi da ce ni gaskiya wannan aikin ba aiki na ba ne don yin doron wannan aikin nake yi yana tunanin yana ganin kamar ba matsala idan aka yi haka nan ya ce mani in allah yarda ba matsala komi na ce ni gaskiya wannan aikin ban saba yin wannan aiki abinda nake gudu a aikata wannan aikin ga da baya a samu matsala Mm. ya ce mani kawai ba matsalar komi kawai in kira su mm. to shine kuma dama suna kira na don Allah a samu wani mai kuɗi a zo a ɗauke shi a samu kuɗi na ce gaskiya ni bani da wani mai kuɗi wanda na sani wanda za a zo a ɗauka ya ce kuma ni wannan hudai ba hudda ta ba ce to shi wannan gudan alaka ta da shi na daɗe ta da shi yawon kiwo ya haɗa da shi tun ana zaune lahiya to yanzu da ka kirawo wa ka gayawa da na kira su mm. wa ka faɗawa a daji shi wannan ibrahim ne shi dama shi kaɗai ne wanda na sani shi ne wanda nake waya da shi to sai ka ce masa ya zo dama yana kira na yana tambaya ta ni dai ban ce mashi ko su su nawa suka zo su su uku suka zo akan me suka zo akan a kawo su gidan shi wannan mai kuɗi akan me suka zo akan babur ko mota a akan mashuka suka zo sun zo da bindiga eh sun zo da bindigu. wace irin bindiga to gaskiya ni da yake ban san sunan nakin su ba amma dai guda sun zo da bindiga kai ka kai su gidan a ni ai ban san gidan ba to wa ya san gida. shi wannan kabir din shi ya san gida. shi ya kai su eh, tare da kai da shi kuka tare da ni da shi kuka raka su eh. to sai aka yi garin nan kawai sai muka abun ga sai muka tadda su kowa gida hmm. sai muka tafi da su da bincike aka bincike su sai aka sai suka ce wannan shi ne na kuka kai shi na kuka kai shi da aka kama shi na kuka dauke shi shi ammaru to ni dai iyakan mu iyaka ta da sunan wajen wajen sabon gari garin nan kawai na rubuta su sai suka tafi da shi aka juyo sai suka tafi da shi daji a ni ba su bani ko yar ba to ai sun buga muku waya lokacin da aka biya su nawa suka ce ku zo ku karba na ku ba su hada mu abin da zamu karba wa suka ga yawa ba su hada mu abin da zamu karba a a ai sun bugo waya suka ce an bugo waya eh sun kira sun kira sun ce dai mu je mu karbi kudi nawa ba su fadi idan yau ne zuwanku na farko wannan tasha ku daure ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa sannan kuma ku taɓa alamar like a wannan bidiyon hakan na ƙara mana ƙarfin gwiwa mun gode.